yi ake tuhumar cewa ya yi shi ya samu ka kama shi. Menene laifin? A to kai kuma Umar Faruk Musa sabuwar EFCC ai kada mu yi magana kuma ku ce mu ne a ya dai laifi muna bincike kuma lokaci ya yi na abin nan an ga ma an ba shi beli da ya fulfilin conditions din ba ne ba ma son ya zama cewa bincike da muke yi yana a matakin bincike kuma mu zo muna ta faɗa ma jarida a a hanyar ganin ya kamata a ce wayan abubuwa muna kama su muna rike su sai in lokaci ya yi dangane da zuwa kotu ko kuma muka yi shawarar cewa lalle lalle in najeriya ya kamata da wannan don kariya ga waɗansu irin wannan ko kuma muna buƙatar wani ya zai muna bayanai wanda ke bamu da shi amma yanzu gaskiya ba za mu zo mu ce a ai ga abin da aka yi a an yi wata kwangila nan a yi kaza a'a ga wannan a'a shi ya fashi kaza ko ya yi kaza kaga wannan bai dace ba ga sabuwar tafiya wadda muka kura a wannan hukuma ta wa kasa ta annaki da bincike da muke yi amma ka ce kun ba da ƙa'idoji na ya cika domin a ba da belinsa shin anya eh, tun da ka ce har yanzu bai cika wannan ƙa'idojin ba shin anya ba da gangan kuka ba da ƙa'idojin ba domin kada ya samu belin a ba ƙa'idoji ai suna nan an san su kowa wanda ya ziyarce baka taba zuwa nan ba ne an wa faru kana abin nan kowa ya san ƙa'idojin ai daidai ya danganta da irin matakin mutum da kaza da sauransu kamar yadda ka sani ya zo nan ne ranar asabar ina gani kila ma da muke magana da kai jama'a cika ka'idodin da yake ina wani ɗan karamin mitin ne kafin in ga wayan kana ba yana yawan ma cika ka'idodin yana yawan maki masu sun sallame shi. to an sa ranar da za a kai shi kotun ko tukuna. Abdulrashid Bawa kenan shugaban hukumar EFCC ta Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Awal Musa Rafsanjani shugaban ƙungiyar nan da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya domin in ji irin martanin da zai maida akan wannan matakin da hukumar EFCC ta fara ɗauka akan Okochiku Osita shugaban muryar Najeriya wato Voice of Nigeria inda yake cewa. Wannan ba yau bane irin wannan akwai jami'ai da gwamnati kala-kala suna nan irin wannan bishasa suke rashin bin ka'idar dokokin da suka ce a bada kwangilan nan shi ake bi saboda shi da kansa shugaban kasa ya iya da ya tabbatar da kan cewa wannan dokar an aiwatar da ita kamar yadda tsarin wannan doka yake kamar misali su da kansu shi da kansa shugaban kasa ina zauna ina jagorantar mutane a fadar shugaban kasa ana ba da kwangiloli wanda ya keta dokar ita da kanta dokar kwangilar ba. To amma a takamaimai ya kuke ji ko 'yan Transparency International International wanda kuka gabatar da rahoto kwanan nan da ke nuna cewar Najeriya har yanzu tana gaba-gaba a rukunin kasashen da ke cin hanci da rashawa. ya daɗa gamsar da mu kan cewa irin nan da muke da shi da watanni da muke da shi watanni ne wanda suke dada jaddadawa kan cewa a yanzu da gazacin hanci da rashawa a Najeriya yin da ake kuma babu kunya saboda haka duk rahoton da muke fitowa da shi yayi daidai da abin da ke faruwa a ƙasa kamar misali wannan abu da ya faru shi da kansa ya da jaddada mana kan cewa rahoton da muka fito da shi wato ya zama ya yi daidai da irin abin da yake wa kana a Najeriya. Awal Musa Rafsanjani kenan na Transparency International a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.